Désormais, vous devez vous comporter en digne fils du Niger Shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar Janar Abdurrahman Chani kenan lokacin da yake jawabin buɗe babban taro na ƙasa a Sisi National da ke matsayin wata haɗuwar rukunonin al'ummar ciki da wajen ƙasar da zumar samar da mafitar matsalolin da ake fama da su a fannoni daban-daban. Dan chaque parole prononcée et dans Shugaban na CNSP ya gargaɗi mambobin kwamitocin da ke da alhakin tafiyar da wannan zama a kan cewa a dukkan maganganun da za su furta da dukkan abubuwan da za su aikata a yayin wannan taro su tuna da sadaukarwar da al'ummar Nijar ta yi da kuma abin da take jira daga gare su a sabuwar tafiyar da ake shirin farawa ta yadda a wannan karan za a ɗora ƙasa kan turbar da za ta ba da damar samun kyakkyawar makoma bambancin wannan zama da sauran shine a wannan jikon ba taron cece kuce ba ne ko wata tankiyar siyasa ko kuma na ramuwar gayya in ji shi sarakunan gargajiya na daga cikin na gaba-gaba a wannan haɗuwa ta tarihi wacce kuma ke buƙatar nutsuwar daukacin wakilan da suka fito daga sassan ƙasa ga abin da sarkin katsinan maraɗi sultan ahmed ali zaki ke cewa kowa ya san amana ce ta ƙasa ta talakawa aka aza kuma kowa ya yi abu tsakani da Allah shine muke fata ga mutane ba wata ƙiyayya ba wata gaba su yi aiki aikin da zai sa ƙasanmu ta ci gaba mu su ji daɗi haka su ma 'yan ƙasa ke nuna kyakkyawar fata dangane da shawarwarin da za su fito daga wannan taro na tsawon kwanaki biyar. Eh, ni ne an da musa shugaban wannan kungiya mpctr gabaki da 'yan ƙasa suna jiran a yi aiki na kwarai don ya zamanto duk irin abun da ka ci ma ɗan Nijar to a kwarya ga wanga karo ya taho karshe ba mu son wasu na gina wasu na maisa ƙasa son kai a gama kai wuri guda a yi aiki na kwarai a dibi ƙasa a dibi kalankan ƙasa. sunana madam aisha na fatima ni ce shugaban ƙungiyar mata mufuma independent da ifan pula su vega dola fatir taron mahimmancin na farko shine 'yan ƙasa ne za su ba da ra'ayin shi akan tafiyar da da kasansu ba wai a rubuto daga ketare ba kamar yadda aka saba a'a talaka za su yi tsarin rayuwar ƙasar Nijar abin alfahari ne yanzu kowa kan shi ya waye babu wanda ya bari aka baro shi baya kuma gurin menene tabbatar da wannan yancin kasa na dindindin suna na Hajiya abu Abdulkarim ina cikin tawaga na Emirati da suka zo muna roƙon Allah ya ba mu iko cika wannan amana dangance da abubuwan da shawarin da za mu bada na rage musu wahala da mu da yaranmu cikin jin daɗi a samu ilimi a samu lahiya a samu ci gaba matasa su samu aiki. Batun wa'adin gwamnatin rikon kwarya da maganar shirin zaɓuɓɓukan da za su ba da damar mayar da ragama a hannun fararen hula na daga cikin jerin mahimman abubuwan da ake sa ran zaman na asisi national zai karkata kansu. Don bullo da shawarwarin da a ƙarshe za su gabatarwa janar Abdurrahman Chani da mambobin CNSP. tsofaffin shugabannin kasar Nijar Muhammad Usman da Isu Muhammadu da janar Salu Jibo sun halarci bikin buɗe taron na tsara taswirar makomar Nijar da al'ummarta. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.